أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum sha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa alzamu idafatan ladun fajar ونصب غدوة بها عنهم ندر ونصب غدوة بها عنهم ندر ما فيها قليل ونقل ومعمأ فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وضم بناء غير من عدمت ما له أضيف ناويا ما عدماه قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعربوا نصبا إذا ما نكر وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر to har yanzu insha Allah muna magana akan babi na idafa satin da ya wuce mun yi magana kan iza wanda har insha Allah mun ba da bincike akan a gano mana wata iza ce ne muke magana ba a jingina ta sai dai ga jumalul al-af'al ko ko jumalul fi'liyya to wanda yake insha Allah wannan zamu yi a ƙarshen karatu to yau malam zai mana magana a kan ladun ladun ita ma ga wanda ya ɗauke ta zarf to ita ma ana idafanta tana ɗaya daga cikin abubuwan da yake dole ne a yi idafansu lada zaidin rajulun misali to tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake idafansu su wujuba. wa in kana wasu suna ɗaukanta zarf wasu kuma suna ɗaukanta harfu jar to wanda ya ɗauke ta harfu jar sunan da ya tsayu bayanta ka kaga majrurun biha kenan amma wanda ya ɗauke ta zarf sunan da ya tsayu bayanta ta mudafun ilaihi biha kenan muna fahimta طيب um, shi ne malam yake cewa wa alzamu idafatan ladun fajar wato latun tana ɗaya daga cikin sunaye waɗanda dole ne an lizimta musu yin idafa in kuma yi idafa to fajar sai ta yi wa sunan da ke bayan tajarra muna fahimta to amma godwatan. safiya idan ta tsayu bayan ladon. takan zo da jarra ala asasi annaha mudafatun ilai sannan kuma takan zo da nasba ala asasi annaha tamyiz to amma zuwanta da kasra aksar min zuwanta da nasba yani zuwanta da nasba qalil jiddan yayi karanci amma zuwanta da jarra yafi yawa muna fahimta shine yake cewa wa ma zala mahri masjaral kalbi min homo ladun ghudwatan hatta danat li ghurubi وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة شيني محل الشاهد ga gudwa ta zo ga ladon ya kamata ya kasance da ya ce fajar din nan wa alzamu idafatan ladun ya zanto fajar yadda ya ce to amma gudwa ita tana da matsalolinta nata daban ya inganta ya zamana sunan da ke bayanta koko ita gudwa din tana iya zuwa da nasba ala asasi annaha tamis sannan kuma tana iya zuwa da jarra na kan wannan idan aka samu atafi ya zo bayan gudwa kana da muskoki guda biyu a at idan at ya zo bayan gudwa misali kamar ka ce ladun gudwatan sai kamar ka ce wa ashiyatin ko kuma ka ce washiyatan kana da huskoki guda biyu akan sunan da zai zo af ga godwa. an fahimta idan muka ce ladun godwatan wa kai mura'atin lafazi ya bi wannan masu ala lafs. amma ka ce ladun godwatan wa'ashiyatin. me muka yi mura'ati mahal Eh, saboda asalin gudwa mahal ya kamata su da jarra saboda ya zafi na ba mabniya ba ma'ana idan ta zo ta bijire wa kasra kan zo mansuba ala tamiz in kuma ta anshi kasran ta biyayya to kalas ta biyayya sai mu ce mudafa ilai <laughs> shine cewa alzamu idafatan ladun fajar wa biha yi wa ghudwa nasba da ita ita wace ce ladon an homo daga su larabawa nadar ya yi karanci ya yi kwarai don haka in ka ganta ta zo bayan ladon sai ka yi rabin ta a asasi annaha tamis muna fahimta Fad, ma'a ma'a tana da yarruka guda biyu bil fath ma'a ko kuma ma bil taskin an samu farishi min kumu wa hawaya ma'kum wa in kanat ziyaratukum limama ma طب wannan yare ne na rabi'a su kuma suna taskinin ayin to binan akan wannan mutumin da ya nasaba ainun din yace Ma'a. idan wani abu ya zo da ɗauri bayanta to za dai ta tabbata da fathanta misali kamar ka ce jitu ma'al qaumi kaga alqaum taskin ya zo amma in dai da fatha ne ainun ta zo ba za ta sauya ba na in ta zo da fatha abin da ke binta ya zanto da ɗauri za ta tabbata akan matsayinta jitu ma'al qaumi amma ga yaran su rabi'a da suke sakkanawa ɗauri kuma ya biyo ta to dole anan sai ka yi kasra liltiqa'i sakine sai ka ce ji ito ma'il qaumi saboda ga ɗauri ga ɗauri ai layun ta kwabi sakine muna fahimta shi ne ma da ya wa ma'a ma'a da fatha ma da ɗauri fiya a cikinta qalilun kadan ne an fahimci wannan wa nuqil an cirato an samo fathun yiwa ainun fatha wa kasrun da yiwa ainun kasra yaushe li sukunin yattasil ga wani sukuni domin sadarwa marartu ma'al qaumi marartu qaumi an cirato fataha an cirato kasara amma kasaran takan zo ne li sukunin yattasil domin wani sukuni wanda ake kokarin hadawa da shi hamzatul wasli ba muna kawo ta bane littisal to ita ma haka <laughs> ai sun gama komai sai dai mu yanzu mu tafi kawai <laughs> muna fahimta yanzu malam zai kawo mana wasu abubuwa wanda daga ciki wani kwanaki ya tambaya nan qablu da ba'd irin su awwalu su hasbu su dunu su aljihad asit irin kamar su fauk taht yamin shimal amam qaddam ko kuma wara irin waɗannan suna da halayya guda hudu wani ya yi tambaya ina ga Suleiman ne wani lokaci na ya ce me ke sa wata ran mu ji an ce min qabli wani nufa ce min qablu menene sirrin haka sai na ce to sa'urikum ayati fala tasta'jilu طيب yanzu shine malam zai mana bayanin waɗannan abubuwa kamar yadda zai ambato akwai yarurruka guda hudu a cikinsu yare guda ɗaya ana yi musu bina'i a ciki sai a ce qablu amma sauran yarurrukan guda uku ana yi masu jarra idan harful jarri ya zo masu yaren da ake masu bina'i shine idan aka yi idafa wa da ma'anahu an yi idafa amma idafan ba lafazi ake nufi ba a'a ainihin ma'anan idafa ake magana to anan saka an ce min qablu kaman lillahi amru min qablu wa min ba'du anan an yi idafa amma idafan da aka yi ma'anar idafan ake nufi min qablu dhalik wa min ba'du dhalik don haka in ka tashi i'rabi zaka ce min harfu jar qablu ismun mabniyun ala dham fi mahalli jarrin bimin وهو مضاف لمضاف إليه محذوف to me yasa yazo da bamba annahu qasida ma'ana ma'anan sa ake nufi muna fahimta ma'anan wato shine ana ainihin ana nufin samimul idafa ainihin gundarin idafa ma'an na ma'ana laisa ala niyyatil intisal idafan ba wai tana nufin ta bijire bane ko kuma a cire ta a'a sun riga sun haɗe sun zama abu daya ba ka fahimta ba ma'ana mun karanto can mun ce idafa ta kasu gida biyu akwai mahdha akwai gairu ita gairu mahdha ita ce wadda ke ala niyyatil intisar kana iya janye ta misali ka fahimta amma ita al-idafa al-mahdha ita ce wacce yake laysat ala niyyatil intisar to irin wannan haka yake in ka ce qasida ko ma'ana laisa ala niyyatil infisal ba wai ana kokarin a rabe su bane sun riga sun zame abu daya na tunda na wanda kace da kace wa kila magani ala dhanni da nan kusa da ma'ana na dan ne a gaban ce magani ala Na. tana ce magani da wasan fadi wai abin da yasa ce magani ala ba tunda tunda tunda kace a ran asalin shi shine magani ala dhanni na'am a'a ba sai ba ni ne nan cikin bayani na kawo maka ai ba ai cikin irabi ba za ka ce ismun mabniyun ala dham fi mahalli jarrin bi min wa huwa mudaf li mudafin ilayhi mahdhuf nan ne ni ne na fito maka da bayanin kusi da ma'ana ba sai mun faɗa ba cikin irabi muna fahimta to wannan halin guda ɗaya shine ake yi wa sunayen nan bina'i amma abin da ba haka ba i'rabi ake daga cikin halayen da ake mashi i'rabi ya kasance mudafun ne da mudaf ilai gashi nan mun gani karara misali kamar ka ce jaa zaidun ko ko ji'tu min qabli zaidin ji'tu min qabli zaidin kaga nan idafa ce karara ba haka sai mu ce mudaf wa zaidin mudaf ilai anan yani mu'rabi ne hali na farko kenan hali na biyu wanda ake masa irabi ya zamana idafa ne amma kuma da lafzuhu la ma'ana lafazin ake magana ma'ana idan aka ce lafazi akwai mace da ma'ana shi allafzu ala niyyati za zaka iya bangare shi daga idafa amma ma'ana laisa ala niyyati linfisad muna fahimta kuwa ka ce misali sabaqtu rijalan waji'tu min qabli sabaqtu rijalan waji'tu min qabli to anan yani مضاف نيل مضاف إليه معزوف أما أنا قصد لفظه سبدا على نية الانفصال ده إنك كان مكان وجئت من قبل رجال eh ko min qablihim kana ya faɗin wannan amma saka ce min waji'tu min qabli sai ka tsaya don haka anan za mu ce da shi ismun majrurun ne bi min wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhir wa huwa mudaf li mudafin ilayhi mahdhuf muna fahimta hali na uku cikin i'rab ya kasance an nawwana shi ma'ana an mai tanwin مقطوع عن الإضافة لم يقصد لفظه ولم يقصد معناه بعد ونن ما بعد ونن ما ده كسي أكن أول عشي فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم أو ترى رواية أكاد أغص بالماء الفراتي فساغ لي الشراب وكنت قبلا كأنا مورا بيني شيني خبر اللي كنتو wa kuntu ana qablan shine khabar nan mu'arabi ne salim ba wani mushkila me yasa saboda shi maqtu'un anil idafa an yanke shi daga idafa ba a nufi lafazinsa ba ba a nufi ma'anansa ba don haka a wannan hali zai kasance morabi ne muna fahimta haka kama kana cewa ana wallahi kuntu qablan uhibbuhu kathira walakin ba'dan yakadu kaza haka kawo misali يعني كاين كشي لك إضافة بالفظي وبا معنى با ضحك أنا سيك إعرابي شي مغربي فنحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة خمرة فما شربوا بعدا على لذة خمرة كاكا محلو شايد فما شربوا بعدا منافع انت؟ kenan halayyan nan guda hudu hali ɗaya ta shi ake bina'i shine wanda muka ce a yanke shi daga idafa amma a nufi ma'anansa a wannan hali za a gan shi da zammansa hali na biyu wanda ake i'rabi ko ce na farko shine ya kasance ga idafan nan ta bayyana karara idafan kuma lafazin ta muke abin nan nufi jeto min qabli zaidin na biyu muka ce a'a a yanke ta daga idafa amma a nufi lafazi jeto min qabli an yi idafa amma kusa da lafzuhu na uku muka ce a yanke shi daga idafa sannan a nawwana shi to wannan zai kasance mu'rabi na'am Na. eh ya zai zama mudaf ilai min harfu jar ne من قبل اسم ismun اسم مبني على الضم في محل جر بمن وهو مضاف لمضاف إليه محذوف نعم نعم دائما amma ita sai aka baka circumstances ahwal ahwal din na aka ce tana da halayya guda hudu hali na farko tana kasancewa mabniyya. ita ce a lokacin da aka yi masa izafa amma aka nufin ma'ananta hali na farko da take zuwa mu'raba ya kasance an yi izafanta an yi kasadin lafazin kuma aka ambato shi hali na biyu cikin irabi an yi izafanta amma kuma an share mudafu ilaihinta hali na uku muka ce kai ya kasance ma ba a yi izafan ba ba lafazi ba ba ma'ana ba anan za ta kasance munawwana za a yi mata tanwini طيب ما لا نعم نعم أقعد da نعم على حسب موقعه في الجملة على حسب موقعه في الجملة هكذا ما وضم كي ضم بناء كبنائي غيرا غيره mun fahimta in adimta ma lahu udifa in ka rasa wanda aka yi idafan zuwa ga ma'ana in ka rasa wanda aka yi idafan zuwa ga gare shi ka bincika ka bincika ba gan shi ba to mun bina'an kai don mata bina'i ghaira da wanda ce ghaira suka ce ghairu min ghairu min ghairi غيرا muna fahimta tayyib nawiyan ma kana nufin abin da nan aka rasa shi wanne kenan mudaf ilai amma anan me ake nufi za lafazi kuma anan ma'anansa muna fahimta ma'anansa sai ya fara kawo maka qablu Karairu. ghairu ba'du hasbu awwalu لعمرك ما أدري وإني لموجل على أينا تعد المنية أول منا فهمت ودون من دون من دون دونا والجهات فوق تحت أمام وراء يمين شمال منا فهمت أيضا وعلو العلو فوق حتى اختطفتك يا فرزدق من علي منا فهمت أعددت للشعراء سما ناقئا فسقيت آخرهم بكأس الأول لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل هذا إنك تشوى آه ولقد بنيت أخص بيت يبتنى فهدمت بيتكم بمثلي يزبلك تنكم قالت حتى اختطفتك إن صببت على السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي يعني من فوق من فهمت وأعرضوا نصبا إذا ما نكرت in aka nakara aka mai da su munakara nakira to zai dauki hali a wannan hali yaya i'rab qablan an fahimta kamar misalin qablu in aka nakara shi aka ce qablan kamar da yazo anan to mu'rabi ne in mansubi ne mansubi in marfu'i ne marfu'i ne in majruri ne majruri muna fahimta wa ma min ba'dihi da kuma abin da yake yazo bayan qablu din qad dhukira an ambato su ne menene ga sunan ghairu ba'du hasbu awwalu su ma irin hukuncin qablu su ma irin hukuncin da su dauka kenan in aka yi musu tankiri aka yi musu tanwini halat shikenan sun dauki hukunci ala hasabil mawqi fil jumla in sun kasance da rufa yadda jumlan ta kasance in sun zo da nasba yadda jumlan ta kasance in sun zo da jarra yadda jumlan ta kasance tsakanin bina'i da irabi asalin bina'i a cikin asali a cikin su a irabi ai asalin kalma asalin kalma a irabi ne amma bina'in na zuwa ne saboda wasu dalilai amma al-aslu fil kalima al-i'rab haka yake kama anna al-asla fil fi'l bina amma kuma eh, eh, mudari ana kan shi mudari bi na mushabih saboda yayi kama da

eh amma nan ai ba jarra ce ta abin ga a ai mafulu fi ne mafulu fi ne Kamar ka ce ne ra'aituka tahta al-ma'ida ra'aituka ga fi'il ga fa'il ga maf'ulun bihi tahta kuma maf'ulun fi. yawa da haka zo na eh anan ma zama tabi al-fatih mahallin nasb eh wa huwa mudaf al-maida mudaf ile Allah ya nawa haka yake <laughs> Na ya maulana na nada malamai sun saba wasu ce nunun din ne aka mai da ita alif don haka inda al abin ga amma wasu sun tafi akan ladun ba ya taba lada saboda in ta hadu da damiri kana cewa ladaihi ladayya ladaihim ladaiha yawa amma ladun galibi yudafu ila ismi zahir Na wa in kana shi ma yudafu ila damir na'am na alu sama eh an a ai wannan daga la'alla ne amma wannan ba tashdid alu ne ba tashdid eh shi kuma la'alla ka san mun karanto akwai lokat a cikin sa ana cewa la'alli ana cewa la'alla ana cewa Allah ana cewa alli eh eh wancan ba shi wani na'am na'am alaikum salam na na ni na zamo ba shi ba kuntu gairan na zamo ba shi ba eh kuntu gairahu asabtu dirhaman la gaira ma la gairahu na a ai saboda akwai mudaf kuma kusi da lafzuhu eh na na na eh eh wasu na daukan shi zaf wasu na daukan shi na'am aka zo na wani kullu wannan na Da ake karba su kashe na da aka yake ma'anarsa na wani ko ba ma'anarsa ba na wanda shi ba wanda ba shi ba eh wani kuma yace da karatu gare kiɗa ba gare ya tsaya tsaka da tsaki na ba da wancan da farkon na ban fahimci cewa idan aka ma'anarsa ake nufi na yanzu duba yadda ke ban fahimci me kake nufi na ciwon da kai ma'ana ake nufi ba ainihin hukuncin jarra ko da abuwa shi ne kusan kamar ita wannan wanda ba ma'anar ba lafazin abinda muke magana in ka ce jitu min qabli zaidin jitu min qabli zaidin wannan mudaf ne da mudaf ilaihi an ambato shi kuma aka yi nufin lafazinsa ma'ana in an ce lafazi shine abin da yake alaniyatul intisab in ka ga dama kana iya cire mudaf ilayhi din ba tare da kuma an samu khalal a cikin jumla ba jitu min qabli zaidin sannan kana cewa jitu min qabli ai shine ake ce maka anan ka an yi nufin lafazi amma kuma ba an bato idafan ba bambanci shi na farko kenan na farko da lafz wa dhukira an yi nufin lafazi kuma an ambato shi amma na biyun nan an yi nufin lafazin amma ba ambato shi a cikin misali ba me zai hana tafita shi lillahi al'amru min qablu wa min ba'du min qablu mai wa min ba'du mai wannan na ga ainihin mutum mai magana shine zai daga jin siyak ba kwarai da gaske sosai eh da gaske to ai da ba ana magana da wanda ya san ina ne ake tafiya eh eh ba wai ka zubo magana haka kare yawa to anan kaga an share idafa ana nufin lafazin ba a kuma samu kalal ba bambanci shi da na farko wancan za a ambato shi wannan ba za a ambato ba to amma da kaga an ce min qablu to khalas ba ta tunanin rabuwa yani min qablu ko ma me kake nufin qablu din ko kuma min ba'du kuma me kake nufin sa to shi ne ake nufi dan haka sai aka zo da damma amma a wannan hali laysat alaniyatul infisal ba so ake araba ta ba ma'anan da lafazin duka yana nan makhfiya eh amma abin da zai bambanta maka tsakanin lafziya da ma'anawiya bina damma damman nan ita ke nuna ma'ana ake nufi wanda ka zo da min qablu eh kaga nan eh babu ba ba ai ba ai kasidin ba ma'ana abin da aka kasida eh ma'ana akwai idafa a boye amma kusidal ma'ana eh eh eh kwarai da gaske da damma mabniya ce eh na kace ya dama abin da shi

ba akan ce uktub ba wani kuma ce izhab to ai ya danganta da irin harafin ba mazani ba shi harafin in an ce maka idza kana salisu madmuman dhamma awwaluhu wa in kana maftuhan aw maksuran fa anta mukhayyarun kai kasra hafiza yahfazu ihfaz amma can da kace kataba yaktubu sai kace uktub to ai kusan cikin haka ne ka fahimta ai kusan bai da bambanci da wancan in za mu duba harafin sannan kuma dai galibi littafif za a duba in ya zo din wanne ne ya fi sauƙi a wurin wara'ul azab kaga ana ana magana da jam'i ne da wawun don haka ita asalin wawun dama tana musahaban damma ne to sai a bata lil ka fahimta ai sannan من الله نن الانتقال من تحت إلى الفوق أسهل دقعتي من تحت إلى تحت دو هكا سيأكا تبكو من الأصعب إلى الأسهل نوغا من الله يعني ثقيل اللسان تخفيفة <laughs> كاغاني هاي نعم ايه ايه musahaba ne wannan mujawara ga anhum ga ha'un ta zo da damma don haka sai aka sa damma da mujawara kusancin mimun da ta yi da damma an homun azar. mimun ta yi mujawara da ha'un idan a gaban kuma hau da sanda shi ma ne bugun gama na samu na biyu na amma hau da ta samu kasara eh shi ma na biyu ni mutum gama ta samu sauran ta samu kasara ka ce saboda mu muzawarar ni mutum ta samu gama da ta hannu eh, nan ana duba ka fahimta al-intiqal min al-adna ila al-adna as'ab in an ce azab ya fi wahala kan alaihimul azab sai a taso daga ƙasa a hau sama ya fi sauƙi akan daga ƙasa a tafi ƙasa كم هدا تقريبا يعني اه, آه،, آه. ولا تخفيف ايه عنهم العذاب عليهم العذاب ايه وانا انتقالا من الادنى الى الاعلى وانت كما للمجاورة نعم كما ba shakka wa man aufa an ahada ko da ke malamai sun yi akwai tuka kusan goma akan wannan wasu sun ce yare ne ma na wasu laraban a faɗi haka <laughs> na eh, eh. alaihimul ai muna magana kan mimun ne alaihimu mimun din muke magana ba ce alaihimil eh نعم سبحانك اللهم نعم وإن كانوا من قبل إيه إيه والمصدر المؤول كان من أن وما دخل عليه في محل جر مضاف إليه إيه نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك